ni na san irin wahalar da ke sha kafin ya aure ka san zama tuzurin cika bala'i duk duniya bai mai shan wahalar tuzuru kaga in azumin ne ya kama ka ga yanzu ka kaga giri zakan ne yake yi wallahi yana cikin azabar da ya sha ne lokacin azumi so nawa kana nufin gida baya kusa a raba kunu a manta da shi ka san tuzurai mana ga bala'i cin bashi na data ga bashi indomi ga alhakin za ta buta masallaci tunda bai da mata din da ya ga buta kawai zai dauka ya aje ta ko matakin sai wallahi da aka yi mai addu'a haka aka daura aure aka yi madara soyayya aka yi zuri'a mai kyau kuma ana misali da su a yau kuma Allah ka sa misali da mugu amma misali mai kyau daga ƙarshe 'yan uwana ina jin hankalin iyaye na mata akwai damuwa da yawa don Allah ku fahimci wannan gabar akwai damuwa ga Qur'ani ga hadisi ga mu da wayewa amma sai a rinka samun matsala a gidan aure kamata ya a ce uwa a ce mahaifiyarki ni ina tuna wata magana da mahaifiyar ba ta faɗa ba mahaifiyar mu ta rasu ni ne na goma sha ɗaya a ɗakin mu goma sha hudu mahaifiyar mu ta yi ba na san ƙawarta mai 'ya'ya goma sha takwas akwai makociya ta mai 'ya'ya goma sha tara mu ɗakin mu ta gwaye akwai yan biyu so biyu amma wacce mata 'ya'yanta goma sha tara babu ko haka take zubo su iyayen mu ne wani da ba yanzu duk wacce ka kuskure ta haifa maka tara ai sai da gaske wallahi ai dai kana hada da salat da dan wake wake da kuskus sai a dauka ka sai a dauka maman ka ce wallahi sai da kuma ai chemical ya kashe mini yadda zulmi muna da dogon buri ne ba irin da ba muna da damuwa ba irin ta da wallahi mu goma sha hudu ni ne na goma sha daya daki a wajen mahaifiyata ina da yayye goma ina da ɗanne uku ne na uku yayyana guda goma yayyen mu sun haife mu a shekaru amma ina tunawa tun da muke abu abun kunya iyayenmu da da suna jin kunya su gidajen da da suke da kishiyoyi ka duba ga wanda suka sani shekara 30 ko ne dai malam dan kai na ka kusa da ribi ma amma malam idan ka duba ka gani da ana yin kishin da ba a yi ba amma abin da ban mamaki yanzu sai ai aure matsaloli na so ne in karanta ma mata wasu ibn ummi da ibn kan inda zawata amma babu lokaci amma da na ga muku abubuwa guda biyu yana cutar da mata a gidan aure rashin ladabi idan ya faɗi magana ta faɗa na biyu rashin tsafta wata mata fara mata da wanka tun zaben buhari na farko ba na biyu